Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 4 ga watan novembar na dubu biyu da 2020. a cikin shirin za ku cewa miliyar 32 na sefa ne za a sakawa a ayyukan gyaran hanyar doso bela da aka kaddamar a jiya gwamnatin amurka ce ta ɗauki nauyin ayyukan ta hanyar ma'aikatar millennium challenge corporation mcc ministan tsaron kasar faransa ta shirya da aniyar kasar ta ta taimaka wa sojojin mali a yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi a wata ziyarar ta kai a kasar ta mali a ran litinin da ta gabata Wace rawa abokantaka ke takawa a alakar soyayya tsakanin 'yan mata da samari? Za mu shi bayani dala-dala a rahoton musamman na wannan shiri. A jiya ne aka soma ayyukan farfado da hanyar kwalta ta tsakanin doso bela ta biyu a kan babbar hanyar kwalta ta ƙasa mai lamba bakwai. Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ne ya jagoranci bikin ƙaddamar da waɗannan ayyuka. ma'aikatar millennium challenge corporation ce za ta zuba kudaden ayyukan da suka tashi miliyar talatin da biyu na sefa ga karin bayani daga malam anu babban daraktan ma'aikatar ta mcc Ayyukan da za su gudana tsawon watanni 20 da za a gudanar bisa ga shimfiɗar kilomita 83 haɗe da ayyukan daidaito za a yi ginin su a kan turbar da ta dace ga ɗoriyarsu da nagartaccen kariya ta haɗura. RNSET za a mata buɗin shimfiɗar kwalta da shimfiɗar bi na beton mai hai. Garuruwan da hanyar za ta bi ta wuce za a samu lantarki a kuma fidda inda 'yan kafa za su bi da zibin pave. RNSET bayan an mata gyara za ta iya iya ɗaukar kai da kawowa mai yawa inda ƙwararren masana masu suka kiyasta cewar manyan motoci dubu za su fi kowace rana kwatankwacin babban mota arba'in da biyu kenan a kowace awa yau babbar motar ɗaukar kaya awa goma take sanyawa tsakanin bela da doso hanyar an ta ƙare babbar mota awa biyu za ta yi ta isa doso irin wannan aikin yana haddasa wasu cikas ga al'umma da muhalli. an ɗau matakan da suka dace da share hawayen mutanen da lamarin zai shafi albarkatun droits. ministar tsaron kasar faransa florence parly ta kai ziyara a kasar mali a ranar litinin inda ta shirya da anniya da goyon bayan faransa ga sojojin mali a yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi florence parly ta yi amfani da wannan dama wajen bada sakamakon wani aikin soja da aka yi a mali wanda ya bada damar hallaka sama da mayakan jihadi hamsin sai mu saurari kaɗan daga cikin jawabinta Bayan haɗuwar da mun yi da shugaban ƙasa na Indago da mai bima shugaban ƙasa na Goita, kowa ya ba da ra'ayin shi akan kwanciyar hankali. Haka ya zama to wajibi mu samu yarjejeniya tsakankaninmu. Har yanzu muna saman maganarmu na yaƙi tare da 'yan ta'adda. Muna tunatar muku da wannan yaƙin da an kai talatin a watan Oktoba a can Mali an kama 'yan ta'adda fiye da hamsin. Sannan kuma an samu bindigogi da kaya masu yawa tare da su. Wannan ya ba sojawa nasara sama 'yan ta'adda a can Budikesi bakin iyaka Mali da Burkina. Haka yana nuna mun da cewa da 'yan ta'adda za su rage yaƙin nasu idan har sojawan mu suna halilishin tsaro ba zai zama cikas ba ga shirgullan zagayar ranar wato da nijar ta zama jamhuriya da za a gudanar a difa a ranar takwas ga watan disambar mai zuwa shugaban kwamitin wannan sallah ta karba karba difa ingala ya bayyana cewa dokar hana fita ba za ta zama wata matsala ba ga sallar abu lawan maruma ya nuna cewa komi ya daidai a game da wannan sallah Tun fiye da kimanin shekara biyar muna cikin yanayin rashin kwanciyar hankali mai wahala a dalilin hare-haren kungiyar Boko Haram. Mun godewa Allah yau muna kan turbar gamawa da wannan batu. Tunda ababuwan sun ɗau hanyar daidaituwa. Ba zan ce ba a nan ko can ba a samu wasu aika-aika ba da ba su da daɗin shi. Kuma muna sa ran nan da wata guda komi zai tafi daidai gaba ɗaya. Dokar hana yawon dare ba wata matsala bacci zuwa ga tsarin sallar da za a yi mun san 'yan tafiya da kafa za su iya kai da kawowarsu har zuwa karfe goma na dare haka na ba mu damar ma mu ce ta fuskar tsaro dukkan matakan da suka dace sun gamu saboda a yi sallar cikin zaman lafiya kwanciyar hankali farin ciki da murna a ƙasar nijar a ranar daga watan nan na nuwambar ne za a soma karɓar takardun takarar zaben shugaban ƙasa na 2020-2021 kawo yau babu wata mace da aka tsaida a matsayin 'yar takarar neman shugabancin kasa a wani sharhi da wato da masaniyar harkokin siyasa ta yi dr elizabeth sharif ta ce lokacin a ɗauko wannan magana bai kai ba Zan iya cewa a cikin tarihin siyasar Nijar na bayan babbar muhawarar kasa mace guda ce ta nemi isa ga kujerar shugaban kasa ita ce Madam Bayar. Ta asa takararta a shekara ta 2011. A shekara ta 2016 kuma ta ga kamar ka'idodi da yanayin demokradiyya ba su cika ba, balle ta asa takararta neman shugaban kasa Yanayin wannan zaben na bana wato shekara ta 2020 da shekara ta 2021 wanda ake nan ga shiryawa shi ma ya so ya kama da wancan kin. Ba a cika yawan dafa ma mata ko karfafa musu gwiwa wajen neman manyan matsayi kamar na shugaban kasa ba. Akwai wasu lamura da suka shafi al'ada, zamantakewa da ma siyasa da ke mayar da mata baya. To yanzu ba zan iya sani akwai ko babu wata mace da za ta aza kirar ta ba nan gaba. A watan da ya gabata ne karamar hukumar karkarar tondikan diya da ke gundumar filinge a jihar Tilibiri ta kafa wani kwamiti mai lura da al'amuran yankin. kwamitin ya kumshi mambobin majalisar shawara ta karamar hukumar kwararru kwararru da kuma masu ruwar tsaki na ilimin boko da kuma na kiwon lafiya har ma da na tsaro to kwamitin ne rataya a wuyan wannan kwamiti madam hajara zaku ta yi muna karin haske a zantawarta da saidi abu abdu winditan komite no kan gamo da arkuguna mai kula da ayyukan da ake yi a cikin komite wajen kwanciyar hankali lafiyar jiki da kuma karatu ta bangaren karatu muna sa ido mu gani ta yadda karatu ne ke gaba balle ma na iya mata rubutun su yana gai da kyau ko kuma bai gai. a gani yadda karatun su yake zuwa gaba domin an sun ko an sa su ita za su a wajen lafiyar jiki kuma daga an ke lafiyar jiki an yi magana gyara muna gaya musu share gidajen su su yi kyau gari ya tsafta likitocin masu yi tsafta maza mazan suna taya noma matan kuma su shara ta wajen bangaren likitan ma muna rubuta takarda da ake tambayar mu bukatun da suke da na kayan aiki ta wajen makarantu kuma muna tambayar su abun da suke bukata na kayan aiki domin ci gaba karatun su su gaya muna mu rubuta takardu mu aika mu ingantaccen irin shifka ya bambanta da wanda aka yi wa kwayoyin halittarsa gyara su dai wato waɗanda aka yi wa ƙwayoyin halittar su gyara an haramta yin amfani da su a ƙasar Nijar in ji Isufu Salami shugaban sashen da ke kula da irin shuka a ma'aikatar bincike akan harkokin noma ta Nijar a zantawar shi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Bambancin da ke ga OJM da iruruwan da aka sani shine ta fuskar OJM ana sanya wasu kwayoyin don yin kariya. Alhali ko ta waccan fuskar haɗi ne da ake na wanga da wancan irin don a samu da shan da ake so. Bambancin shine wagga fuskar da aka sani ce a gargajiyance. Wannan kuma wadda ake sarrafawa ce. Dukansu dai iruruwa ne da aka ma sarrafawar kyautata daidaito zuwa ga wata bukata da za ta iya zama ko don a samu karin albarkar ne tare da kare irin ga wani kwari ko kuma wata cuta. Da OJM hakan na iya yiwuwa, to amma kuma ta wancan da aka sani shi ma ana iya yin hakan. Idan aka samu iri mai ɗoriya a cikin dokar inganta iri ta kasa dai bai kamata ba a yi amfani da OJM a nan da ya kasar Nijar. Niger bayan zaman watanni biyu na rubuce-rubuce a cibiyar al'adu ta jean roche da ke yamai marubucin nan dan nijar idi nuhu ya fito da wani littafi mai suna marie divorce littafi ne da ke bar labarin wata wato wata 'yan mata ɗaliba 'yar iyalin wanzam ta hakan idi nuhu ke gayyatar matasan nijar da su nemi abin koyi a cikin gargajiya gadi zantawar shi da michel deji a ran da aka wallafa wannan littafi wato a asabar 31 ga watan oktobar da ya gabata cikin wani littafi ina ba da bayanin wata yarinya ce ji kan wa zamai wadda take da nauyin cin gadon kakanta kuma ma'askin sarki to amma zama askin sarki sai an zauna ɗan ba tare da an bata kai ba to kuma wannan ne za a mata wuya saboda wani yanayi ne muke ga yanzu wanda abubuwa suna shigo mu daga kasashen waje wasu kuma nan cikin kasan mu ne ma da suke ta ya'yan mu to yaya ta samu ta ci galaba kan wannan niyyar ta ta kuwa wannan sai karshen. bayanin da za a gani cikin littafin za a jin shi Hukumar kwallon kafar Nijar Fenifut ta yi zaman babban taron ta a ran 31 ga watan Oktobar da ya gabata domin bitar dokokin da suka jibanci hukumar da kuma tattauna wasu batutuwa daban. Muhammad Suleiman, sakataren janar na hukumar ta Fenifut, ya yi bayani a game da sauye-sauyen da a game da sauye-sauyen da aka kawo a zantawar shi da Salamatu Kadiri. Mahimman gyaran fuskar shine da farko dai an samu faɗaɗawar fuskar mambobi a babban wannan zaman taro inda hukumar fifa ta ce a kawo ƙarshen waɗansu rashin adalci akwai wasu mambobin ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa da ba su halarci babban zaman taron ba alhali kuwa mambobi ne da kullum suke taimakawa wajen al'amuran ci gaban ƙwallon ƙafa. An ƙara wasu mambobi shida a wajen babban zaman taron. alkalan wasa 'yan wasa da tsoffin 'yan wasa da masu ba da horo da magoya bayan 'yan wasa. Abin da muka mayar da hankali a kan kansa shine abin da ya shafi 'yan takara da za su wakilci hukumar kwallon ƙafa ta ƙasa. Inda nan gaba zai kumshi mambobi 25. Daga yanzu hukumar kwallon ƙafa ta ƙasa ta tsayar da wa'adin mulki uku ko wani shekara hudu ko ya kasance biye da juna ko kuma a'a. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. sai kuma rahoton musamman a cikin wato rahoton musamman na wannan marice za mu je karmani a jihar tilibiri domin sanin yadda 'yan mata da samari ke tafiyar da alakar su ta soyayya a karman da 'yan mata da samari suna da kaifin fahimta abokantaka domin abokan ma'aurata biyu suna taka rawa mai muhimmanci wajen tabbatar da su ga fasalar rahoton habibu garba a karma muke A nan 'yan mata da samari matasa da shekarunsu ke tsakanin sha hudu zuwa sha takwas sukan haɗu kowace marece a dandali. Yawancinsu sukan zo ne budurwa da samari a cikin tarbiyyarsu aboki ne ke gimshikin wakiltar soyayyar. A cewar dauda ba wani batu da 'yan soyayyar za su yi ba tare da shawarta ma abokin ba. Daga inda wata baraka ta abku abokin ke ƙoƙarin sasantawa kamar yadda Ismail ya shaida mana. har idan abokin na gaskiya ne yana da ikon ya shige mini gaba idan har shi ya ce kar na so yarinyar wallahi na san yana suna da alkhairi ne ya bani shawara ni kuma sai in ce masa abokina na ji sai na nemi wata sabuwa idan na samu matsala da masoyiyata yana bani shawarar cewa mu yi hankuri da juna bai cewa kar in so ta shi kuma idan ya samu matsala ni ke zuwa in warware ta muna taimakawa juna kanan kuma bangaren yan matan matasa gora na iya saba bakinta cikin maganar soyayyar abokiyar tata amma da haka matakin ƙarshe na ga bakin ita mai soyayyar haka rabi ta shaida muna saboda a cewar ta kishi na iya tura goral ta ƙirƙiro wasu kalamu da basu dace ba ga samarin. Wallahi ba ta da bakin magana amma dai in na yi hoda da sarmayina tana zuwa ta yi min nasiha haka ni ma idan ta yi hoda da sarmayinta ina zuwa in mata nasiha ina dubawa dai da kaina in gani don waɗansu karya suke yi ba su san gaskiya ba. Sai na duba da kaina saboda wasu ya gare su ba su sani ba. In mutumin banza ne ai sai ka gaya ma mutum. Ba zan yarda ba sai na gan shi ko da yake kawata ce amma sai na ganshi da kaina. Wasu kan ce samun aboki na da mahimmanci to amma mutum ya san da wa zai yin abu taka domin kaucewa faɗace-faɗace ko kuma miyagun shawarori. Zuciyata Ƙarshen wannan shiri kenan a huta lahiya.